shekara ta dubu ɗaya da ɗari da arba'in da bakwai hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi Sallam daga makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da ashirin ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya mun sake dawowa domin ci gaba da karatun alkur'ani mai girma tare da kokarin fahimtar ma'anoni da ya ƙunsa gwargwadon iko Allah muke roƙo ya hore mana fahimta wacce take daidai ya ba mu ikon aiki da ita kurakurai kuma Allah ya kare mu ajiya muna cikin suratu qaf kame yadda ya gabata kuma mun tsaya akan aya ta talatin da takwas. inda Allah tabaraka wa ta'ala yace wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wama huma fi sittati ayyamin wama massana min lughub kuma hakika mun halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu a kwana shida ma mastana min lughub kuma babu wata gajiya da ta shafe mu inji Allah tabaraka wa ta'ala bayan fassara wannan aya sai muka kawo misalai ko cikin misalan da muka kawo cewa Allah tabaraka wa ta'ala yakan halicci wasu halittunsa a tsawon lokaci ba don ba zai iya yin saɓanin haka ba ko fiye da haka waɗannan sammai bakwai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu a su a kwanaki bakwai Allah zai iya halittarsu a ƙiftawa da bismillah kamar yadda ake faɗi kun fayakunu amma hakan Allah ya karantar da mu ne kada mu zamto masu garaje cikin rayuwarmu mu dai mu lura da ingancin abu ba wai gaggawa ba to cikin wannan sai muka kawo halittar annabi isa alaihi salatu wassalam cewa shi ma an halitte shi ne a cikin mahaifiyarsa ya zauna tsawon watanni tara har na yi tambaya wasu suka ce a lokacin aka ɗauki cikin shi aka haife shi wani ya ce a daƙiƙa a wasu sa'o'i ne na ce mana da yawa cikin malamai sun tafi cewa shi ma wata tare a cikin mahaifiyarsa har na ce ya kamata mu kawo madogara akan haka to abinda nake so mu fahimta a nan na farko babu wani nassi da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam da yake nuna haka hakan nan alkur'ani ma bai bayyana watannin ba wannan yana da kyau mu rike wannan magana sakamakon wannan sai malamai suka samu saɓani game da kwanaki da annabi isa alaihi salatu wassalam ya yi a cikin mahaifiyarsa dandazon malamai mafi yawan malamai jumhurin malamai sun tafi cewa annabi isa shi ma kamar sauran mutane ne wata tare a cikin mahaifiyarsa wannan ita ce maganar dandazon malamai an samo magana daga ikirma yake cewa watanni takwas ya yi a cikin mahaifiyarsa har ma yake cewa saboda haka ne idan aka samu ciki ya kai wata takwas aka haife shi a takwas baya rayuwa saboda kiyaye keɓantuwar annabi isa alaihi salam wannan maganar ikirma Allah ya ji kanshi da rahama an rawaito daga abdullahi ɗan abbas cewa lam yakun illa an hamalat fa wada'at wannan an rawaito daga abdullahi dan abbas cewa nana ko maryam alaihi salam kawai tana ɗaukan cikin nan sai ta haife da a ce wannan asar ɗin ya inganta to kaga za a yi riko da shi amma malamai sun soke shi malam ibnu kathir cikin tafsirin shi da ya hakaito wannan maganar da aka jingina ta daga zuwa ga abdullahi dan abbas sai yake cewa wa hadha gharibun wa hadha gharibun mamaki ne yace wa ka'annahu ma'khudun min zahiri qawlihi ta'ala kamar an dauki wannan maganar ne daga zahirin fadin Allah madaukaki fa hamalathu fantabazat bihi makanan qatiya فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة yace kamar an ɗauki wannan maganar ne daga waɗannan ayoyin fahamalatu sai fantabazat bihi yace falfa'u ita fa'un da ta zuwa ayar wa in kanat litta'qib duk da kasancewarta idan aka kawo ta tana nuna biyewa ne imana tana daukan cikin sai ta haihu sai haihuwar ta biye wa daukan cikin yace duk da fa'un din tana nuna haka lakin ta'qiba kulli shay'in bihasabihi malai ibn kasir yace sai dai ai biyewar kowanne lamari ya danganci wannan al'amarin ne ka ƙaulihi ta'ala ka faɗin kamar faɗin Allah ta'ala walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin kuma hakika mun halicci mutum min sulalatin min tin to daga turbaya ko daga turbaya thumma ja'alnahu nutfatan sa'annan muka sanya shi dugon mani fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan na to da harafin fa'un fa'un nan da ake kawowa ne thumma khalaqna an-nutfata muka halicci wannan dugon maniyin alaqatan fa khalaqna al'alaqata mudghatan fa khalaqna al'alaqata mudghatan koma ne gudan jini ko fa khalaqna al-mudghata 'idhaman wato daga dugon mani sai mai sai gudan jini da gudan jini sai mai sai tsoka ko to sai nan malam ibnu kasir yana so ya mai da martani ne akan wannan maganar da aka jingina ta zuwa ga abdullahi dan abbas yace kamar an dauke ta ne daga zahirin wato fawun ɗinnan da take nuna biyewa sai ce amma kuma ai fawun nan koda tana nuna biyewa kowanne abu yana ya danganta da abin ne sai ce fa hadhihi al-fa'u lit-ta'qib bihasbiha wannan fa'un ɗin da aka ambace ta ta maganar ɗugon mani sai mai sai gudan jini sai mai sai tsoka ya ce wannan ma ya danganci matakan ne ya ce wa ta fi sahihai ne ya tabbata cikin sahihul bukhari da sahihul muslim an na bai na kulle sifatai ne arba'ina yauman ya tabbata cewa duk tsakanin kowace siffa akwai kwana nawa kwana arba'in kaga kenan fa'ul din ba wai tana nuna ana yin kaza sai wani abu ya biyo baya ba ya danganta da al'amarin ne lura da gashi wajen halittar dugon mani zuwa ne zuwa gudan jini kwana nawa ne arba'in har kenan ba ana dugon mani sai aka tafi a ah, gudan jini ba sai ce ah, waƙar sabata fi sahihai na an kulle sifatai ne arba'i na yawman waƙala ta'ala ya ce kuma Allah ya ce alamtara an Allah an zala mina sama'i ma'an ba ka gani ba kuka ba labari cewa Allah ya saukar da ruwa daga sama fatus bihul ardu muhbarra sai ƙasa ta wayi gari ta zamto koya shin kawai ana saukar da ruwa tsirrai suke fita ƙasa ta zamto koriya haka ne ko ba haka ba ai ba haka ba ne ba wani ana saukar da ruwan tsirran suke fita ba kaga kenan fatusbi wannan faul ɗin nan tana nuna biyewa amma biyewan ya danganta da abin ne har sai ruwan ya sauka a ƙasa ƙasar ta tsotsi ruwan ta kumbura a kai wani lokaci sa'annan a tsirran su fito har kuma ma ƙasa ta ɗauki kwalliya ta zamto koriya shi ne mala ibn kafir ce falmashuru a zahiru abinda ya fi shahara wanda yake a zahiri wallahu ala kulli shay'in qadir Allah game da komai mai iko ne annaha hamalat bihi kama tahmilun nisau bi auladihinna cewa maryam amincin Allah ya tabbata a gare ta ta ɗau ciki ne kamar yadda sauran mata suke ɗaukan cikin ‘ya'yansu kwana nau kenan watanni nawa watanni tara ولهذا لما ظهرت مخايل الحمل عليها malam ibn kasir yace saboda haka ne ma yayin da alamuna mai ciki suka fara bayyana a gare ta وكان معها في المسجد رجل صالح من قراباتها kuma ya kasance tare da ita a wannan masallacin da take hidima akwai wani mutum akwai wani mutum mutumin kwarai cikin ƴan uwanta ko danginta ko makusantanta yakhdimu ma'aha albayt almuqaddas yana hidimar baitul muqaddas tare da ita yuqalu lahu yusuf an ana kiransa yusufun najjar falamma ra'a thiqala batniha wa kibarahu yayin da ya ga wato nauyin cikinta da girman cikin cewa gashi ta ƙara nauyi ga kuma cikin ya fito yayin da wannan bawan Allah ya ga haka an kara zalika min amriha sai inkarin wannan lamari da ya gani daga wajenta sun masarafahu ma ya'lamu min bara'atiha sa'annan abin da ya kuma karkatar da shi ya daina zarginta saboda abin da ya sani na tattata, wa zahatiha wa diniha wa ibadatiha da tsarkinta da wato tsantseninta da addininta da ibadarta sun mata'ammala ma hiya fihi sa'annan sai lura yayi nazari game da abin da take ciki faja'ala amruha yajusu fi fikiri. sai lamarinta yana ta kai komo a kwakwalwar shi la yastati'u sarfahu an nafsi ya kasa ya kice wannan lamarin yana ta mamaki Ga shi dai ta dau ciki ko wannan baiwa Allah ya kwarai ce bayin da take fita ba ta da alaƙa da wani ɗa namiji nan da ya masallacin take hidima to wannan abin da yana ta kai komo a zuciyar shi فحمل نفسه على أن عرض لها في القول فقال سيكاسها قري أرونا اللامرية كيش ييمت مغنى فقال سيكي يا مريم ياكي يا مريم إني سائلك عن أمر فلا تعجلي علي قال لي ذن تنبيك قمد وناء الأمر كذكي من قوى كيف أدى من قتكيا كيف أدى من قتكيا قالت وما هو sai ta ce da shi wani lamari ne ƙala hal ya kunu ƙaɓɓu shajarun min gairi habbin tambayar da ya mata farko kenan shin ana iya samun shuka ta tsuro ba tare da an sanya ƙwaya ba ana iya samun bishiya ba tare da ƙwaya ba kaga nan ba wai ya zarge ta kai tsaye ba ne amma yana so ta fito masa da lamarin wa hal yakunu zar'un min ghairi bazrin can yana nufin shin akwai za a iya samun bishiya ba tare da wato kwaya ba shin za a iya samun shuka ta fito ba tare da an sanya wata kwaya ta shuka ba wa hal yakunu waladun min ghairi abin cikin tambayar shin akan iya samun ɗa ba tare da uba ba kun ganin ya zo wurin kamar yadda kuke cewa ko faqalat sai ta ce na'am ana iya samu mana wa fahimat ma ashara ilai sai ta fahimci me yake nuni zuwa gare shi tace amma qauluka amma fadinka hal yakunu shajarun min ghairi habbin shin ana iya samun bishiya ba tare da kwaya ba ko ba tare da abin da aka shuka ba wa zar'un min ghairi bazrin shin akan iya samun tsiro ko a biya tsiro ba tare da an shuka wata kwaya ba sai ta ce ga amsar fa inna allaha qad khalaqa ash-shajara waz-zar'a sai lalle Allah ya halicci bishiya da kuma shuka ko kayan abinci kayan shuka awwala ma khalaqahuma min ghairi habbin wala badrin ce farkon da Allah ya halicce su ai ya halicce su ba maganar sanya wata kwaya ba maganar yin shuka haka kawai Allah ya fitar da su wa hal yakunu waladun min ghairi abin tambayar da kai shin akan iya samun da ba tare da uba ba sai ta ce fa inna Allah ta'ala qad khalaqa adama min ghairi abin wala ummin lalle Allah ya halicci annaba adamu ba tare da uba ba ba tare da uwa ba fasaddaqaha wa sallama laha halaha sai shi wannan yusuf najjar ya gaggata ta kuma ya sallama mata wannan al'amari ولما maryamu min من قومها اتهامها yayin da maryam taji wato وتسوكا ko tuhuma da mutananta suke mata ‘yan uwanta in tabazat minhum makanan qatiya sai ta tafi wani waje mai nisa ay qatiyan minhum ba'idan anhum wuri mai nisa li'alla tarahum wala rauha, saboda kada su ganta ita ma kada ta gansu wannan duk ina karanto mana maganar da alimam ibn kathir ya kawo ne yace qala muhammad ibn ishaq muhammad ibn ishaq yace فلما حملت به وملأت قلتها ورجعت استمسك عنها الدم وأصابها ما يصيب الحامل على الولد من الوصب والتوحم وتغير اللون يا عند تأوجكي جكي تأوى تدو sai jini ya ɗauke mata ba magana jinin al'ada abinda yake samun mai ciki ya same ta na wahala na jin damuwa kaga kenan duk abinda da yake samun ya mace yayin da take ɗauke da ciki ita ma ya same ta launinta ya canja siffarta ta canja حتى فطر لسانها فما دخل على آل بيت ما دخل على آل زكريا وتسنش قداموا جدنسو با وانا أبدأ شقاء وانا جدا سيد داموا ko damuwa ba ta shiga wani gida kamar yadda ta shiga iyalan zakariya ba wa sha'al hadithu fi bani isra'il labari ya yadu a cikin banu Isra'il Faƙalu sai suka ce innama ha Yusuf unga sharri ce ai abokin zamanta a wannan masallaci wajen hidima shine wannan Yusuf ɗin walam yakun ma'aha fil kanisati gairu ba wanda yake tare da ita a wannan cocin sai shi kadai watawarat minan nasi sai ta buya ta bar mutane wata min dunihim hijaban sai ta riki shamaki hijabi falaya raha ahadun wala tarahu ba wani wanda yake ganinta ita ma ba ta ganin kowa iya nan maganar ibn ishaq ta kare kamar yadda al-imam ibn kathir ya kawo kun ji dai wannan maganar ita ma tana sake dai ɗan ƙarfafa cewa maryam alaiha salam ta ɗauki ciki ne kamar yadda sauran mata suke ɗaukan ciki al'imamu shankiti cikin abuwa'ul bayan yake cewa wa aqwalul ulama'i fi qadri muddatin Lati allati hamalat fiha maryam bi isa qabla al-wad'i lam nadhkurha yace maganganun malamai da suke nuna gwargwadon. kwanaki ko watannin da maryam alaihi salam ta dauki cikin annabi isa alaihi salam yace lam nazkurha ba ma ambace su ba wannan maganganun li adami dalilin ala shay'in minha saboda babu wani dalili akan hakan shi yasa ba mu ambata ba sai yace wa azharuha amma magana wacce ta fi fitowa fili kamar nan yana fifita maka wannan zancen da zai faɗa ne da wannan yana daga cikin salon da al'imamu shankitsi yake amfani da shi wajen fifita wani zance akan wani zance ana gane magana shi da irin wannan zance ya ce wa ha? zance wanda ya fi fitowa sarari annahu hamlun cewa cikin da na maryam ta ɗauka alaihassalam ciki ne ka adati hamlin nisa kamar al'adar ɗaukan cikin mata wata taran nan wa in kana mansha'uhu khariqan lil ada duk da cewa farkon cikin ko yanayin yadda aka dau cikin ya kerewa al'ada ta yau da gobe saboda yadda aka dau cikin babu me babu namiji sa'annan kuma kawai an turo mala'ika na yayi me ya yi busa a sifafinta ko a zaninta yace wallahu ta'ala a'lam Allah shi shine mafi sani wannan maganar alimamu imam Shankiti kenan al-Imam al da ya kawo waccan kissar da muka kawo dazo sai yake cewa wa hadhihi wannan kissar taqtabi annaha hamalat tana ƙunshe da cewa Maryam alayha salam ta ɗau cikin wastamarrat hamilan ala urfin nisa kuma ta ci gaba da ɗaukan wannan cikin ne akan al'adar mata me ce ke al'adar mata watanni tara suke yi wajen ɗaukan ciki wata zaharatin riwayat ce kuma riwayo sun zo bi annaha waladatu li thamaniyati ashhur sai ta wannan magana cewa maganganu sun zo cewa ta haife shi ne a watanni takwas qalahu ikrima magana ikrima da dazu muka kawo cewa watanni takwas ne ƙila ولذلك قيل سود هكا نيما أكتشه لا يعيش ابن ثمانية أشهر yaro da ya yi watanni takwas a cikin mahaifiyarsa idan ya fito baya rayuwa hifzan li isa saboda kiyaye keɓantuwar annabi isa da watanni takwas ɗin wannan fa a riwayar ko maganar ikrima kenan amma kamar yadda na yi mana shimfiɗa a farko babu nasi kan matsalar ko dandazon malamai sun koma zuwa ga asali ne sannan kuma suka karfafa maganarsu da wannan labari ko kuma kissa da muka gabatar da ita duk da cewa limamul qurtubi shi ya dogara da wannan asar ɗin daga abdullahi ɗan abbas cewa tana ɗauka ta haifa amma mun ji yadda limam ibn kasir ya warware wannan maganar cewa wannan fa'un din ba ta nuna biyewa kawai ana ɗaukan ciki a haifi kuma wannan baya nuna cewa Allah ba zai iya haka ba na fata an fahimta Allah yana yin haka ne domin ya wato karantar da mu bin al'amura sannu-sannu bin al'amura sannu-sannu ba tare da garaje ba na a wannan gabar zan ƙara da maganar sanya dokoki na shari'a idan muka lura har hukunce-hukunce na shari'a ma ai ba a kawo su lokaci ɗaya ba wani abin saboda tarbiyyantar da mu da kuma nema mana sauƙi a rayuwarmu barin buga misali kawai da giya ai giya Allah yana da ikon ya haramta ta lokaci ɗaya ya ce kawai ku daina ku daina amma sai aka bar mu matakai mataki bayan mataki aka haramta giya a makka ana shan giya alal ibahatul asliya dama halal ce ba haramta ba amma ko wanda ba sa shan giya annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba shan giya ba sai abubakar ba sa shan giya har a jahiliya amma akwai wadanda suna sha kuma ba haramun bace a wannan lokacin da aka tashi ba a ce kawai a daina shan giyar ba sai aka yi wa mutane tarbiyya aka fara hannunka mai sanda ko wa min samaratin nakhili wal a'nabi tastakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana daga wato ya'ya na dabino kuna rikar sakaran ko abun maye wa rizqan hasana da kuma arziki mai kyau kaga nan Allah ya nuna maka abubuwa guda biyu cewa wannan mayan ba arziki bane mai kyau nan an yi ma hannunka mai sanda daga nan aka hana kuma a yi ne a giya lokacin da mutum zai yi sallah la taqrabu salata wa antum sukara hatta alamu mata taqulun ko ana nan ana nan har aka dawo garin Madina a Madina ma da aka hijira an sha a akan halaccinta amma daga ƙarshe da tarbiyya ta same su zukatansu suka tsarkaka sai aka saukar da ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan ne Allah yake buhu. Haga anan ne aka haramta ga baki ɗaya, amma duk wancan tsawon lokacin shekaru wajen goma sha da ko annabi sallallahu alaihi wasallama ana yi ana sha amma ana cewa da su ku nisanci giyan nan ga baki ɗayansu sai suka amsa amsawar mutum ɗaya suka ce mun dena mun dena mun dena wani ya ba zai kurɓa ya zubar wani akwai a bakin shi ya tofar wani akwai a kwangirin shi ya zubar suka tuba ka ganin an yi musu tarbiyya a hankali to wannan ma zai iya sake karfafa maganar malaman da suke cewa watanni tara annabi isa alaihi salam yayi a cikin mahaifiyarsa Allah ya sa mu dace to gashi alaji Umar da yayi abin nan baya nan to amma dai za a bashi a isan masa ko kuma ya saurara audio ko kuma video sai karba ya saurara Allah ya sa mu dace dawo cikin karatunmu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin kuma hakika mun halicci sammai da ƙasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su fi sittati ayyamin a kwanaki shida wa ma massana min lughub kuma babu wata gajiya da ta shafe mun ji Allah tabaraka wa ta'ala ta Allah ya بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود الله تعالى يتي فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فاصبر على ما يقولون توكيها قري أكن أبند سكي فداك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب كما كي تسبيه ديبن أبنججنك كافن هودو ورانا دكافن فات ورتا أنا الله تبارك وتعالى yana kira ga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yayi haƙuri game da abin da suke faɗi ka yi haƙuri ya kai muhammadu sallallahu alaihi alama ya ƙuluhul kuffaru min al'aza wasu game da abin da kafirai suke faɗi na cutarwa da mummunan abu ka yi haƙuri وسبح بحمد ربك قبل طلوع wa وقبل الغروب kuma ka tsarkake ubangijinka ƙabla tulu'i shamsi kafin hudowar rana kana mai tsarkake ubangijinka wa qabla gurubiya kafin faɗuwarta tanzihan muktarinan bi wasfihi bi sifatil kamal kana mai tsarkake ubangijinka tare da gwamawa da siffanta shi da siffofi na kamala mahabbatan lahu wa ta'zima kana mai son Allah kana mai kaunashi kuma kana mai girmama shi wa salli lahu kuma kai masa sallah ibn atiya ya kawo cewa kalmar sabbih dinnan ma'anarta salli kai sallah yace da ijma'in ma masu fassara alqur'ani amma at-tahir ibn ashur ya jingina wa dandazan malamai ne wannan zance cewa sabbih dinnan ana nufin salli wato kai sallah fasbir ala ma yaqulun kai hakuri game da abin da suke faɗi waɗannan suwa ake nufi anan ma'ana kai hakuri ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wasu malamai suka ce yahudawa ake nufi kai hakuri game da abin da yahuda wannan suke faɗi menene mai yahuda wannan suke faɗi suke kirkirar ƙarya suke jingina wa Allah shine faɗin su cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci sammai da ƙasa a kwanaki shida sa'annan ya huta a rana ta bakwai kace wannan abin ne ake rarrashin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kai hakuri game da abin da suke faɗi fasbir alama ya yaquluna an fahimci wannan magana ta farko cewa ana rarrashin shi ne ya yi haƙuri game da abin da yahudawa suke faɗi na cewa Allah ya halicci sammai da ƙasa a kwanaki shida amma a rana ta bakwai ya huta sai aka ce ka yi haƙuri Allah yana jiransa a madakata wasu malaman kuma suka ce a'a nan ana nufin ana cewa ya yi haƙuri ne game da abin da mushirkan makka suke faɗi to idan aka ce an ce haƙuri ne game da abin da mushirkan maka suke faɗi menene mushirkan maka suke faɗa masa shi ne aka ce suna cewa da shi sun ce da shi boka sun ce da shi mai tsafi sun ce da shi mawaƙi sun ce da shi mahaukaci sun ce da shi makaryaci balma wasu malaman suka ce ai sun mayi inkarin tashin mutane a ranar gobe kiyama sun yi inkarin tauhidi sun yi inkarin annabta shi kuma duk waɗannan abubuwa ne da mushirkan makka suka faɗi sai Allah ya ce da shi fasbir ya ma ka yi haƙuri game da abin da suke faɗi kai hakuri وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل kuma كما كي da yabon ubangijinka kafin hudowar rana. da kuma kafin faduwarta to me ake nufi da yin tasbihi kafin hudowar rana da kuma kafin faduwarta wane tasbihi ake nufi anan ɗazu za ku ji na kawo mana maganar da ibn atiyya ya kawo cewa sabbih din nan tana nufin salli kai sallah wasu malaman suka ce abin da ake nufi da sabbih dinnan ai sabbih tasbihan maqrunan bil hamdi fi hadain al waqtayn wato kai tasbihi tasbihin da yake gwama da godewa ko yabon ubangijinka a waɗannan lokuta guda biyu kafin hudowar rana wa ƙablal gurubi kafin kuma faɗuwar rana mafi yawan malaman tafsiri sun tafi cewa ana nufin sallar asubahi da kuma sallar la'asar su ake nufi anan sallar asubahi da kuma sallar ne la'asar cikin malamai ko tun daga ma magabata waɗanda suka fassara wannan ayar da haka akwai al'imam qatada da ibn zaid cikin manya-manyan malaman tasiri akwai ibn jarir tabari دا الامام البغوي دا ارسو الامام البيضاوي دا ابو السعود تسنى ده وانا فهمت وثم علمانكم سكتي تسبيه ده اكتي اي انا قبل طلوع الشمس وقبل الغروب إلا كافين هودو ورانا تكما كافين فاد ودا kafin hudowar rana suka ce sallar alfijir ake nufi sallar asubahi qabla al kuma suka ce sallar azhar da sallar la'asar ake nufi sallar azhar da sallar la'asar an ji magana nan ta biyu magana ta farko sallar asubahi da sallar la'asar magana ta biyu sallar asubahi da kuma ne sallar azhar da ta la'asar suka ce ai ita la'asar ita ce asali amma a zahar taba'un laha tana biye mata tana biye mata cikin waɗanda aka rawaita wannan zancen daga gare su akwai abdullahi ɗan abbas da alhassan albasri da muqatil ibn sulaiman su suna da wannan fahimtar sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi وقبل الغروب الإمام السعدي الله يجيكنش درهما يكتب سوى واشتغل عنهم بطاعة ربك وتسبيحه wato ka shagaltu da barin su waɗancan da suke ƙaryata ka suke inkarin nan kada ka damu ka rabu da su kai ka shagaltu da me yi wa Ubangijin ka biyayya da ɗa'a da yi masa tasbihi awwalan nahari wa akhirahu farkon yini da kuma ƙarshen shi wa fi awqatil layli da kuma lokuta na dare wa adbarat salawat da kuma bayan salloli har ma al-imamu shanqidi yake cewa ai sallah tana shiga ƙarƙashin tasbihi ita ma da aka ambata a cikin wannan ayar فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس wa qabla al-ghurub ko kamar fadin Allah tabaaraka wa ta'ala cikin suratu al-hijr Allah ya ce wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun sallati fasabbih bihamdi rabbika wa kun min as-sajidin kuma hakika muna sanar da cewa kirjinka yana kunci game da abinda suke fada nan Allah yana lallashin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma hakika muna sane da cewa kirjinka yana kunci game da abin da suke faɗa Allah ya ce fasabbih bihamdi rabbika wa kun min as-sajidin to sai kai tasbihi tare da godiya tare da godiyar ubangijinka kuma ka zamo cikin masu sujjada duk wannan rarrashi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama sakamakon abin da mushirkan makka suke faɗi ko yahudawa hakan nan cikin suratu taha Allah ya ce wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'i al-layli fasabbih wa atrafa nahari la'allaka tarda kuma kai tasbihi da godiyar ubangijinka kafin hudowar rana da kuma gabanin faduwarta wasu lokuta na dare kai tasbihi da kuma gefukan wuni don me don a saka maka da abin da za ka iya yarda da shi duk nan Allah tabaraka wa ta'ala yana janyo hankalin annabi sallallahu alaihi wasallama kada ya damu da abin da mushirkan makka suke faɗi kada ya damu da abin da yahudawa suke faɗi na maganganu marasa kyau babu ladabi ga Allah shi dai kawai ya rungumi ibada ya rungumi wa Allah tasbihi zai samu saukin wannan damuwa da yake fuskanta an samu hadisi daga jarir ibn abdullahi al-bajali Allah ya kara masa yadda ce, kunna inda annabi sallallahu alaihi wa sallam mun kasance wajen annabi wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi fa nazara ila al sai ya dubi wato wata yani al-badr ya kalli wata fa qala sai yace innakum tatarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar lallai ku za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ganin wannan watan la tudammuna fi ru'yati wato ba za a sanya shamaki wajen ganin ku da shi ba fa in allah alla idan kuka samu dama kada a rinjaye ku ala salatin qabla tulu'i shamsi kan wata sallah kafin hudowar rana wa qabla ghurubiha da kuma wata sallah kafin faduwar ranar faf'alu to ku wannan sallah ثم قرأ سأنن يكرنت وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب سأن النبي صلى الله عليه وسلم يكرنت ونن آير كما كي تسبيه وسبح بحمد ربك كما كي تسبيه da yabon ubangijinka kafin hudowar rana da kuma kafin faduwarta wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi amma wannan lafazin da na karanto mana na al'imamul bukhari ne wanda yake ɗauke da lamba ta 554 al Muslim kuma 633 a wata riwayar daga jarir dan Abdullahi yake cewa kunna inda nabi sallallahu alaihi mun kasance wajen annabi sallallahu alaihi sallama iz nazara ila alqamari lailatal badr sai kalli wata wato a daren goma sha hudu watan ya cika kenan faƙala sai ya ce amma innakum tatarauna rabbakum kama tarauna haza ce za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ganin wannan me yake nufi wata ko لا تضامون أو لا تضاهون في رؤيته na fassara mana tudammuna abinda ake nufi la tudahuna daga mudaha ne ai la yashtabihu alaikum wala tartabun wato ba zai shigar muku duhu ba sa'annan babu maganar tantama karara za ku ga Allah tabaraka wa kamar yadda kuke ganin wata a daren goma sha hudu fa in istata'tum idan kuka samu dama alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i shamsi idan kuka samu dama kada a rinjaye ku akan yin sallah kafin hudowar rana wa qabla ghurubiha da kuma kafin faduwarta faf'alu to ku yi ثم قال فأنيتي وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها wannan ma dai bukhari da muslim suka fitar lafazin na al al-bukhari ne an sake karɓo wani hadisin daga abu musa al-ash'ari Allah ya ƙara masa yarda anna Rasulallah sallallahu alaihi wa sallama lallai manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya ce man sallal da dakhala janna. duk wanda ya sallaci sanyayen wato sallolin nan zai shiga aljanna ko salloli masu sanyi din nan ko kuma waɗanda a lokacinsu ake samun iska tana sanyi zai shiga aljanna wannan albardan su ne sallar alfijir da kuma sallar la'asar ga wannan yana sake da ya ƙarfafa maganar malaman da suke cewa sallar alfijir ake nufi da kuma sallar mai sallar la'asar to wancan hadisin kada mu tsallake shi mu tafi da wata shubaha an siffanta mana cewa za a ga Allah mumine za su ga Allah ranar gobe kiyama kamar yadda suke ganin wata a daren goma sha hudu nan ba wai fa ana siffanta Allah da wata ba ne na fata an fahimta ana siffanta gani ne da gani ba ana siffanta abin da ake gani da abin da ake gani ba an fahimci wannan ana siffanta gani ne da gani an fahimta yadda za ka gani kai idanka yake gani karara to yadda kake ganin watan karara to haka za ka ga Allah kararan amma ba wai ana siffanta abin da kake gani ɗin ba ne menene abin da kake gani wata a nan gidan duniya menene za ka gani a lahira Allah ta'ala to ba ana siffanta abin da ake gani da abin da ake gani ba ne ana siffanta gani ne da gani ganinka ake magana ba ana siffanta Allah ba ne ba ana siffanta Allah subhanahu wa ta'ala ba ne da halittunsa Allah ya sa mu dace Allah ya ce wa minan layli ko fasabbihu wa fasabbihu wa adibara sujud wato kuma da daddare sai ka tsarkake shi da kuma bayan salloli wa minan laili fasabbihu ai wa min ba'di awqatil laili sannan daga wani wasu lokuta na dare فسبح الله تعالى كتركك الله تعالى منزها له عن كل ما لا يليق به كنا من تركك شدق الدق ونأبن دبيداتي دا الله وصل له كما كيمة سلأ kamar yadda Allah ta'ala cikin suratul insan yace wa minal layli fasjud lahu fasjud fasjud lahu wa sabbihhu ليلا طويلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا كما دددري سيكي سجدا أجريشي كما كي نافلو لي سبودشي أسوان دري أنكر بودك أبادة ابن الصامت Allah ya ƙara masa yarda daga annabi wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya ce man ta'arra min al-layli duk wanda ya tashi cikin dare ya farka cikin dare faqala sai yace ya karanta wannan addu'ar la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah duk wanda ya tashi da daddare ya farka yayi wannan addu'a sa'annan yace Allahumma ighfirli ya Allah ka gafarta min au da'a ko kuma yayi addu'a ya roki alheri na duniya da lahira annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa in tawadda'a ustujiba lahu wato za'a amsa mishi wannan addu'ar tashi fa in tawadda'a wa salla idan kuma ya nike yayi alwala yayi salla qubilat salatuhu za a karɓi sallar shi al bukhari ya fitar da wannan hadisin a lamba ta 1154 hadisi ne ingantacce da aka mi amfani da wannan damar wa minan al-layli fasabbihu a ƙarƙashin wannan wa minan al-layli fasabbihu nan alimam imam ibn al-arabi al-maliki babban malami cikin mazhabar malikiya cikin littafin sa ahkamul qur'an yake cewa fihi arba'atu aqwal akwai maganganu guda hudu wajen malamai a wajen fassara me ake nufi da wa layli fasabbihu nan wa layli fasabbihu kuma da daddare sai kai tsarkake shi to tsarkake shin nan me ake nufi da tsarkake shi akwai maganganu guda hudu wajen malamai yace magana ta farko tasbihullahi fil layli shine mutum da yayi Allah tasbihi da aka sani ya tsarkake Allah da daddare yace magana ta biyu annaha salatul layl sallar dare ake nufi anan magana ta biyu kenan yace magana ta uku annaha rakata alfajr rakawai guda biyu da ake yi kafin ne sallar asubahi wato bayan alfajr ya keto yace magana ta hudu annaha salatul isha'il akhira ana nufin sallar isha'i da ta ƙarshe me yasa yace ta ƙarshe saboda ana iya kiran magariba ma da wannan sunan to ta ƙarshe sallar isha'i ake nufi yace qawlu man qala innahu tasbihu yace zancen wanda suka fassara wa min al-layl fasbihu da cewa tasbihi ne yace yu'addiduhu al sahih hadisi ingantacce yana karfafa shi wannan hadisi kenan za ku iya tunawa wannan hadisi dakta ta faɗi shi hadisin ubada ibn samit da muka karanto dazu man ta'arra min al-layl ko kun ga ai tasbihi aka ambata an ambaci addu'a ne shine ibn al-arabi yace wanda ya ce tasbihi ake nufi wannan hadisin ingantacce yana karfafa zancen shi yace wa amma man qala innaha salatul layli amma wanda yace sallar dare ake nufi fa inna as-salata tusamma tasbihan ce lalle sallah ana kiranta da sunan tasbihi lima fiha min tasbihillahi saboda abin da yake cikin ta na tsarkake Allah wa minhu subhatu dhuha cikinsu kuma akwai subhatu duha sallar walaha ko yace wa amma man qala innaha salatul fajiri wal isha amma wanda yace abinda ake nufi da wa minan laini layli sallar alfijir ake nufi da kuma sallar isha'i yace fali annahuma min salatin lain saboda dukansu suna daga cikin sallar dare wal isha'u zahuhu. amma ita sallar isha'i ita ce tafi karban wannan sunar asarari ita ce tafi karban wannan suna na sallar dare a sarari Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu dace wa minan laili fasabbihu wa adbara sujud wa minan laili fasabbihu wa adbara sujud muna dan sauran lokaci ko haka ne wa minan laili fasabbihu wa adbara sujud ko sai wa adbara sujud menene wa adbara sujud da kuma bayan salloli bayan salloli nan ma an umarci annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yayi tasbihi bayan salloli da yake yi hadisi ya zo daga abu huraira Allah ya ƙara masa yarda hadisi ya zo daga abu huraira Allah ya ƙara masa yarda daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin duk wanda ya tsarkake Allah yayi wa Allah tasbihi a bayan kowace sallah salatan wa salatin sau talatin da uku wa hamida Allah salatan wa salatin kuma ya gode wa Allah ya hamdala talatin da uku wa kabbar Allah talatan wa talatin kuma ya takbiri ya yi kabbara sau talatin da uku fatilka tis'atun wa tis'un in ka haɗa su sun kai nawa kenan casa'in da tara wa ƙala tamamal mi'a sa'annan ya faɗi cikon ɗari la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir duk wanda ya karanta wannan tasbihin wufirat khatayahu za a gafarta mishi kurakuran shi za a gafarta mishi laifukansa wa in kanat misla zababil ko da kuwa sun kasance misalin kumfar kogi ne Allahu akbar ku duba falala ubangiji hadisi ne yana cikin sahihu muslim a lamba ta 597 kun gani ne kun ga anan Allah tabaraka wa ta'ala da yace wa adbara sujud dinnan a yi masa tasbihi bayan salloli sai ga shi annabi sallallahu alaihi ya sake fito da wannan zancen karara ya bayyana mana shi wanda da ayar aka bari ba tilas mu sake gane wannan garabatar da aka baiwa al'umma ba to anan sai na dan kalaka to zai gano wannan sai na dan kalaka to zai gano wannan falalar ka duba dai wannan garabatar da aka kawo cikin wannan hadisin tasbihi ne fa da kake yi tana iya wa da yawa cikin mu suna yi ne kawai a bisa al'ada ba san wannan falalar ba ko wasu ma sun manta da ita to ka ji wannan garaɓasar da ake samu kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana aikatawa al-imam ibn al-arabi al-maliki cikin tafsirin shi ahkamul qur'an yake cewa a wannan ayar ko ɓangaren ayar nan wa adbarar sujud fihi ƙaulani akwai maganganu guda biyu wajen malaman tafsiri ahaduhuma ɗayansu annahun nawafil cewa wai nafilfili ake nufi a nan wa adbarar sujud bi ma'ana bayan kayi sallolinka to kayi nafilfili akwai masu wannan fahimtar irin su al'imam ibn Usaimin yana da wannan fahimtar cewa salloli na nafilfili ake nufi musamman sunanun rawatib to bayan ya kawo magana ta farko ce astani annahu zikrullahi ba'da as-salah ambatan Allah bayan sallah ake nufi anan wa adbara sujud sai yace wa huwa al-aqwa fi an-nazar wa huwa al-aqwa fi an-nazar wannan zance na biyu shine yafi karfi a lura idan ka lura shi ya fi ƙarfi saboda ga hadisin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da yake sake ma fito da abin fili cikin waɗanda suka zaɓi wannan zance cewa tasbihin nan ba da salawal tasbihi ake nufi akwai malaman tafsiri da dama al'imamun sa'idi da al'imam abu sa'ud da al'imamun baizawi da kuma irinsu al'imam annatafi al'imam ibn kathir Allah ya ƙara masa yarda ina ganin da maganar shi za mu ƙarƙare wannan karatun yau a cikin tafsirin shi shi ma sai kawo maganganun malamai cewa adbarar sujud din nan ya kawo maganar ibnu abi najih daga mujahid daga abdullahi dan abbas yace a tasbihu ba'da da sala ake nufi yin tasbihi bayan sallah ake nufi wa adbarar sujud din nan har yace ma hadisin da ya zo cikin sahihul bukhari da sahihul muslim suna ƙarfafa wannan wani hadisi ne hadisin abu huraira cewa talakawa sun zo wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cikin muhajirai ja a fukara'ul muhajirin talakawa cikin muhajirai sun zo wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama faƙalu sai suka ce ya rasulallah ya manzan Allah ذهب أهل الدثور بالدرجات الأولى والنعيم المقيم ما أبوتا وداتا ما أبوتا أرزكي سنتف دا درجو دي مألوك كادكما نئمة تبتتشي النئمة أي النئمة فقال سيتي دتو وما ذاك ليكوكي نفي قالوا سكتي يصلون كما نصلي شو ما سأرزكنا سنة صلى كما يدمكي صلى ويصومون كما نصوم kuma suna azumi kamar yadda muke azumi wa yatasaddaquna wala natasaddaq suna bada sadaka mu ba ma iya bada sadaka wa yu'tiqun wala nu'tiq suna yanta bayi mu ba ma iya yanta bayi saboda mu talakawa ne qala sai yace afala uallimukum shay'an bana karantar da ku wani abu ba idza fa'altumuhu idan kuka aikata shi sabaqtum man ba'dakum za ku tserewa waɗanda suka zo bayanku man ba da ku wala ya kunu ahadun afdala minkum kuma babu wani wanda zai zanto ya fi ku illa man fa'ala misla ma fa'altum sai wanda ya aikata kwatankwacin abin da kuka aikata tusabbihuna ku yi tasbihi wa tahmaduna kuma ku yi hamdala wa tukabbiruna ku yi kabbara dubura kulli salatin bayan kowace sallah salatan wa salasina sau talatin da uku ƙala sai yake faƙalu ya rasulallah sai talaka wannan suka sake zuwa suka ce ya manzan Allah samiya ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna yan uwanmu fa masu dukiyar nan sun ji abin da mu ma muka aikata fa fa'alu mislahu sai suka tuma suka aikata abin da muka aikata qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falalar Allah ce yana bada ita ga wanda ya so kaga kenan duk kokarinka kada ka ce sai ka kura wani Allah yana fifita bayinsa kamar yadda ya so kai Allah ya sa ka cikin talakawa to yi gwargwadon abin da zaka rabauta kada ka lura da cewa ai wancan mai dukiyar shi ma yana irin abin da kake kuma gashi yana abin da baka yi tsaya a inda Allah ya ajiye ka kowa da yadda Allah ya tsaga masa yaya zai yi rayuwa Allah ya sa mu dace ina ganin zamu dasa aya anan da muka karanta ya zamto daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya tara mu alada kurakurai kuma ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyara kurakuranmu Allah ya karɓa mana wannan ibada ta azumi da muke yi Allah ya sanya mu cikin waɗanda za su riski har ƙarshen wannan wata muna masu ƙoshin lafiya da imani Allah ya fi mu sanin mu ga baki ɗaya ya Allah ka biya wa kowa bukatunsa na alkhairi ya Allah duk abubuwa da muka sanya a gaba na alkhairi kai kafi mu sani ya Allah ka ba mu ikon cimma mu ya Allah ka kyautata rayuwanmu kai mana albarka kai wa ƴaƴanmu albarka kai wa iyayenmu albarka kai wa malamanmu albarka ka saka wa malamanmu da alkhairi ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين